Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To masu sauraro har yanzu dai muna ci gaba da karanta muku littafin mai suna na fi ƙarfin talaka a ƙarfi na goma sha uku. Bismillahir Rahmanir Rahim. DPO ya kira wayar Alhaji Sharif ya shaida masa cewa duk wuyar da suka bawa Umar da binciken da suka yi akan sa ba su ga komai ba, a bincikensu da suka yi ma ya nuna ranar da Nur ta bata shi Umar yana Jigawa sun yi lodin mota. Da wannan zancen DPO ya tsara Alhaji Sharif wanda hankalin hankalinsa ya kuma bala'in tashi. Haidar kuwa sai da suka zo gida wajen Inna ta gasa sannan Hajiya Rahina ta tafi da shi. Umar ya dauki waya ya shiga kiran Haidar ai kuwa ya sa'a a wannan lokacin ta shiga sai dai a lokacin Haidar yana tare da Hajiya Rahina. yana ganin kiran Umar amma ba halin dagawa saboda kar Hajiya Rahina ta gano su. sai da Haidar ya samu suka gama magana da Hajiya da hina sannan ya kira Umar ɗin ai kuwa kamar jira yake da sauri ya ɗaga yana cewa haba ɗan uwa ka sa ni cikin tashin hankali Haidar ya ce ka yi haƙuri ɗan uwa wallahi na shiga cikin wata matsala ce nan ya shaida masa duk irin abin da ya faru tsakaninsa da Alhaji Sharif mahaifin su Umar na jin haka ya ji wani abu ya tsaya masa a cikin muryar sa mai sanyi ya ce ka yi haƙuri ɗan uwa na janyo maka shiga sir wanda ina da yakinin tun da ka zo duniya baka taɓa shiga ba Haidar ya yi murmushi sannan ya ce kar ka damu ɗan uwa dan na shiga sil akan ka ai ba a kanka kai fa rayuwarka ka bada a kaina kuma ni gashi har na fito kai fa har yanzu kana tsare baka fito ba Umar yayi murmushi sannan yace ni ma in lokacin fitowa ya zan fito kar ka damu nan suka yi sallama kowannen su ya kashe wayarsa Umar ya ajiye waya yana tunani wato wannan banzar yarinya ce ta ɓata ta ɓata ne ake zargin sa da sace ta ina ma zai ganta wallahi da ya kuma ɓatar da ita kowa ya huta yarinyar da ba mutunci take da shi ba har ma me na wannan damuwa dan ta ɓata wafa yana jin ina ma yana waje wallahi da sai ya ɗauke ta ko dan ya koya mata hankali ƙarar da Umar ya ji ita ce ta katse masa tunanin da yake tabbas muryar wannan yarinyar ce wacce ya gani aiko da sauri ya miƙe don zuwa ya ga me yake faruwa da ita aiko ya sa a ɗakin nasa a buɗe yake ba su rufe ta ba kawai bai yi wata wata ba ya faɗa cikin ɗakin da yake jiyo wannan ihu yana shiga ya gano tana ta yarfa hannu alamun wani abu ne ne ya cije ta gashin kanta ya rufe idanuwanta don haka baya ganin ta sosai da sauri ya isa ya kai hannun sa yana rike mata hannun dagowa ta da sauri tana dubansa shi ma kuma a daidai lokacin ya dago aikuwa suka yi ido biyu da juna da sauri Umar ya saki hannunta yana mai ja da baya kuwa da ta kasa tantancewa ya tsakanin Umar da wannan da wanda zuciyarta ta kamu da su Umar juyawa ya zai fice daga ɗakin da sauri Nur ta sha gabansa cikin muryar kuka tana cewa please ka taimaka min dan Allah wani abu ne ya ci ni rinsa idanuwansa Umar ya cikin kaushin murya ce ki nemi wani ya taimaka miki amma ni bana taimakon waɗanda ba sa san darajar mutane ba cigaba gaba da tafiya zai fice daga ɗakin da sauri Nan ta sha gaban sa tana cewa police ka taimaka min wallahi zafi yake min sosai Umar zai kuma cewa wani abun ta faɗa jikinsa ta saki wata irin ƙara cak Umar ya tsaya zuciyarsa ta shiga bugawa da sauri da sauri rungumar da Umar ta yi masa rungumar da Nur ta yi masa har cikin jikinsa yake jin wani abu na masa yawo take kuma dukkan jikinsa ya sanya a hankali ya ce mata to na zan taimaka miki amma ki sake ni Nur kuwa kuma shigewa jikinsa ta yi tana wani irin kukan shagwaba ai kuwa take ta birkita wa Umar lissafi ya fara jin wani baƙon yanayi a tare da shi wanda bai taɓa jin hakan ba. Da Umar ya iya saita kansa tare da zamenu daga daga jikinsa, hannun nata da take yarfarwa ya rike yana dubawa don ganin abin da ya cije ta. Addu'a ya tofa mata sannan ya ce insha Allahu zai daina. Yana gama cewa haka ya shige ya fito daga ɗakin nata. Tunda Umar ya koma ɗaki ya shiga mamakin ganin Nur me yasa ita ma Nur me yasa ita ma Nur suka kawo ta gidan nan ko dai ita ma wani abun suke so a hannun mahaifinta ba shi da amsar tambayar tambayarsa sai dai tsoronsa guda ɗaya ne shine kar su rumfa su yi mata wani abu can kuma komai ya tuna sai ya ja tsaki yana cewa to ma me damuwarsa akan yarinyar da bata da tarbiyya wato mahaifinta na can na haukan neman ta har da kama haihu? wanda ya tabbata inna sai da ta yi kuka akan hakan ashe yarinyar nan tana tare da shi tuno da yanda ta kawo kwanto jikinsa ya sa Umar ya lumshe idanuwansa yana mai dafe kai. Me yasa nake jin irin haka ya shiga tambayar kansa. Wata zuciyar ta ce saboda baka saba da hakan ba, asali ma baka taɓa jin hakan ba. A ta ɓangaren nan kuwa ita ma tunanin Umar ta shiga tun da ya tofa mata addu'a har yanzu bata sake jin zafi a hannun nata ba. Amma yadda yake magana ta take ta fahimci Umar ne ba wanda zuciyarta ta kamu da so ba. Hakan na yi mata nuni da cewa wanda ta gani ranar da ta zo gidan nan kenan ba Umar bane to wai su ɗin yan biyu ne ko yaya aka yi zuciyar da ta shiga ruɗani akan hakan shi can ya so ya fi wannan haske sannan bai kai jikin wannan ba tabbas akwai abin da take so lallai ta sani a game da su duka dole ta kuma yin ƙara don ta samu ta kuma janyo Umar ya zo gare ta tunda ita din bata san ɗakin da yake ciki ba bare ta ji. ai kuwa riƙe hannun da ta shiga zabga ƙara tamkar wacce ake yankan naman jikin ta Umar yana jiyo ta tana ƙara amma sai ya toshe kunnuwan sa ya kwanta don baya jin zai sake komawa wajen ta a can bangaren Haidar kuwa bakon abin da Hajiya Rahina ta zo masa da shi shine ya ɗaga hankalinsa yana ɗakin sa yana wanka kawai ta shigo har cikin toilet ɗin da gudu ya ciro tawul ya ɗaurawa amma sai ya ga ita ko a jikinta sai ma ƙoƙarin cire kayanta da take yi dubarsa tai tana wani shi'umin murmushi tare da cewa ka saki jikinka da ni Umar ba kowa a cikin gidan nan ka jiyar da ni daɗin wasu lokaci har da jikinsa yake rawa tamkar ya shaƙo wuyan Hajiya Rahina har sai ta daina numfashi cikin fusata ya ce Hajiya Rahina a cikin aikin mu da zan miki baki ce za mu yi haka ba kuma ko da a ce kin ce to ba zan aikata hakan ba don ba hali halina ne. ina son dan Allah ki fitar min a cikin ɗaki Hajiya Rahina ta dube san ta ce Umar ni fa na kawo ka cikin gidan nan don ka ci arziki kuma shi wannan ɗakin da kake ciki har kake ce min na fita ai ba naka bane bari kayi iko da shi har da ya kuma fusata ya da shikenan ji zan tafi a yau ba sai gobe ba daga yau na ajiye aikin shikenan ai kuwa Hajiya Rahina na jin haka ta shiga wata dariya sai ta tayi mai isar ta sannan tace ai wallahi baka isa ba Umar kar ka manta ka riga da ka san sirrina kuma duk wanda ya san na matukar bai zama bawa a garin ni ba to ko ba zan bar shi ya rayu ba a yanzu ka kusa kammala aikin ka aikin da na sa ka ina son ka daina ni a hankali mu rabu lafiya tun kafin in yi fushi kuma fushina ba zai taɓa zamar maka alheri ba da kai da ahalinka tana gama cewa ka ta fice daga cikin ɗakin haidar na jin furcin da hajiya da hinna ta yi masa ya fara tunanin yadda zai bullo mata shi ma a can ɓangaren husna kuwa hankalinta duk a tashe yake tun daga gari ya ta shiga gidan maminta sai dai bata ganta ba lungu da sako na cikin gidan sai da ta duba amma babu hajiya libabatu babu dalilinta Kura ta sanar da Alhaji Sharif tsaki ya ja tare da cewa sai mai dan baki ganta ba sai ki je ki nemo ta don ke ta shafa. Kuka Husna ta saka ta ɗauki waya ta shiga kiran mamin su har ya lawa tuko tun asuba ta tattara kayanta ta nufi gidansu don ta gaji da halin Alhaji Sharif da yake nuna mata ko riƙon Nur take iya abin da zai mata kenan ta durƙusa ta haifi ta durƙusa ta haifi yarinya da cikin ta amma ya nuna mata yafi son ta har akan ta ya dinga tozarta ta ko da taje gidansu bata samu wata damuwa ba domin duk suna sane da abin da take fuskanta a wajen mijin nata nan ganin tana ta ihu amma shiru Umar bai zo ba hakan yasa ta fito a hankali tana son ɗa ta taji an daka mata ne ta bayan ta ta tsayar da ita jikinta ya shiga rawa agogo ne ya so yana duban ta sannan yace ke ina zaki je kike tafiya sadaf sadaf ne shiru ta dan bata da amsar da zata bashi wata tsawar da zaki daka mata tare da ba tambayar ki nake ba ina zaki je Tunuwar ta fara hawa tana ta babu inda za nufa duk wannan abun da ke faruwa Umar na jiyo su agogo ya kalle ta sannan yace maza ki koma inda kika fito tun kan in canza miki tsayuwa da sauri ne ta koma ɗakin da take ciki cike da takaici can bangaren Haidar kuwa duk takardun kamfanin da Hajiya Rahina ta sa ya bata tuni ya bugo jabinsu masu kyan ɗakin mahaifinsa ya zo da su ya ɓoye su kuma marasa kyan ya bata ya Rahina sai farin ciki take don ganin take a yanzu ta kusan nasarar mallakar komai na Alhaji Bala. Wannan takardun ta ta adana su don tana so cikin watan da zai kama ta sa kamfanin duka a kasuwa ta sai da wani mai kuɗin. Don ita ba su take bukata ba kawai zallar kuɗaɗen take da muradi ta samu ta bar ƙasar. Haidar kuwa tuni ya shigar da rahoton komai akan Hajiya Rahina sai dai ya shaida wa ɗan sandan kar a yi komai yanzu a jira wani lokaci sannan ya sanar da ɗan sandan duk abin da ya faru da kuma halin da Umar ke ciki. Sosai ɗan sandan ya cika da mamakin abin da ya ji. Duban Haidar ya sannan ya ce, kana nufin yanzu haka shi Umar yana can a matsayin ka kai kuma shi ne ka zauna a matsayinsa? Kwarai kuwa don ko kai ka gansa to tabbas za ka yi tunanin ni ne. Mamaki ne ya kama ɗan sandan jin Haidar ya ce kamar su ɗaya sak amma kuma ba ɗan uwansa ba ne. Duban Haidar ya sannan ya ce yanzu kana ganin za mu iya zuwa wajen da yake mu taimaka masa ko yaya. Haidar ya nisa sannan ya ce tuntun ne na yi tunanin haka sai dai sanin halin Hajiya Rahina ya sa na dakatar da haka? Za ta iya aikata komai don biyan ta tunda na san ta sarai kuma a yanzu in muka yi haka ba mu da hujjar da za mu ce ita ce ta aikata haka? Sai dai kawai ina son a dinga bibiyar ta duk don kama ta dumu-dumu da aikata haka. Hajiya Bilki ce da Hajiya Shafa ƙanwarta suke tattaunawa. Hajiya Shafa ta kalli Hajiya Bilki ta ce haba yaya tuntuni nake nuna miki wannan hanyar amma kin ki kina kallon yaron nan har yanzu Surayya ta ce sakin jiki da ita bare kuma ya amshi soyayyar ta. ya barki ta nisa sannan ta ce wallahi Haidar yana da taurin kai sosai fiye da sanin ki kuma ni bana son a ce na takura shi akan abin da baya so kuma ita ma suraya bana so a ce ta zama matar tushe a gurin miji ina so a ce ya so ta kamar yadda take son shi shine zamu samu abin da muke so. Hajiya Shafa ta gyara zama tana duban Hajiya Bilkisu ta ce ai kuwa hakan ba zai yiwu ba domin ke da kanki kin ce yana da taurin kai matukar kuma ana so a samu kansa sai dai a haɗa da kauce hanya shine kawai Hajiya Bilkisu ta ce ban gane me kike nufi ba ina nufin sai dai ko mu haɗa da bin bokaye in ji Hajiya Shafa Hajiya Bilkisu ta ce a gaskiya ba zan aikata haka ba Shafa domin ina jin haijin kamar ni ce na haife sa kin ga kuwa in nayi masa haka tamkar cutarwa ne don haka ba zan aikata hakan ba Hajiya Shafa ta miƙe ranta a ɓace ta ce dole ki ce haka tunda kin san ba ke ce kika haifi Surayya ba sannan kuma me don aikata hakan tunda ba cutar da shi za a yi ba kawai so ake ya so ta don ta mu samu ya aure ta ta sanadin hakan mu mallaki komai kaso daga cikin dukiyar da mahaifinsa ya mallaka masa tuntuni nake nuna miki hanya amma ke kin ganewa saboda banzan tunaninki to wallahi ina son ki sani duk lokacin da wancan mijin naki ya zama gawa to kuwa zaki tashi a tutar babu domin kuwa komai ya zama na wannan yaron sai dai ku zama 'yan kallo ko in ce ki zama ƴar kallo dan wallahi na san wannan kishiyar taki ba za ta taba zama 'yar kallo ba saboda ita din ta fi ki Tun tunda baki amince ba ni zan tafi sai dai zan tafi da Suraya don zaman hakan babu wani result na gaji wanda ta wanda ta koma gabana wata na samu ko aikin gida ta dinga taya ni kafin ta samu miji ta wuce tana gan faɗin haka ta wuce ta yi tafiyarta Hajiya Bilkisu sai ta shiga nazarin maganganun uwar ta ta tabbas abin da ta faɗa gaskiya ne sai dai ba ta jin za ta iya kaucewa Allah wajen saɓan abin duniya wanda wanda ta haƙura in tana da rabo za ta samu ba tare da ta kaucewa hanya ba Hajiya na kuwa tun da ta kama Nur na bibiyar ta ta rage zuwa wajen Haidar don tana gudun kowanne ne yasa Nur din take bibiyar sa yau kuwa tun da ta tashi ta ji tana son ta je ta ga Haidar din don sanin halin da yake ciki Nafef ta hau inda tayi shigar hijab har ƙasa da kuma niqab ta ɓoye fuskarta. ko ta zo tun kafin ta ƙaraso unguwar ta sauke ta sauka a Nafef ɗin ta shigo da ƙafarta a buga gate ɗin ta shiga yi shirin da ta ji yasa ta kira rumfa a waya ta shaida masa zuwanta. Nan ya zo ya buɗe mata suka shiga cikin gida Sai ta zauna a falon suka gama shirmen su ita da su rumfa sannan ta su fito mata da nu Nur ana fitowa da ita ta kafe Hajiya Rahina da kallo. Hajiya Rahina ta yi wani murmushi tana duban Nur. Sannan ta ce sannu fa 'yan mata ya zaman ci Nur ko kanzil bata ce mata ba don hanshin matar take bi sosai. Hajiya Rahina ta sa aka fito da Umar wanda yake a matsayin haida. Ganin yadda aka fito da Umar aka gurfanar da shi a gaban Hajiya hina hakan ba karamin bawa wani mamaki ba. Lokacin da take sa ta tuna tun lokacin da ya je wajen hutawa suka haɗu da su hajiyar ta ga yadda suke hira cikin nishaɗi amma yanzu me yasa ta sa aka yi masa hakan anya kuwa shine duk wannan tarin tambayoyin nur na yi wa zuciyarta ne muryar hajiya da hina ita ce ta katse mata tunani hajiyar manyan gari kana nan kana hutawa da yawa ko cewar hajiya da Rahina jin ai kira ta da Haidar ya sa ta yadda tabbas wannan ba Umar bane. Hajiya Rahina ce ta kuma cewa ina so ka kwantar da hankalinka ka kusa ka fita daga cikin gidan nan. Kiris nake jira nan Kiris nake jira Umar ya gama aiwatar min da aiki na sai ka fita kai kuma. Na san a wannan lokacin na daɗe da barin ƙasar ga sai ka zauna ka ci gaba da jinyar mahaifinka. Ba aikin kamfanin ba aikin kamfani. Wata dariya ta sa ta ce duk wata kadara da mahaifinka ya mallaka saura kiransu ta zama ta wata hanyar mai kama da kai. Ruwanka ne in ka fita ka gansa ka hukunta shi. Ba ni da ba ni da matsala tun da biyansa na yi min aiki amma na san ko ka fito baka da abin da za ka yi don mun yi maka nisa a lokacin. Duban nun ta santa ta ce ke kuma duk wanda ya turo ki ke bibiya na san akan wannan ta nuna da ta ce kike bibiya ta ko to ina so ki sani kin yi kuskure domin ba za ki fita daga cikin gidan nan ba sai dai ku fita tare kuma a yau zan bawa su rumfa umarni duk lokacin da suka ji suna buƙatar ki za su iya biyan buƙatar su dan bana so ki fita daga cikin nan salin alin kin ga gaba in aka saka ki bibiyar mutum sai ki sake mikewa tai tana cewa ku maida su wajen ajiyar su ki same ni a bakin ku same ni a bakin gate Nur take ta ji tausayin Haidar ya kama ta wato shi Umar da shi aka haɗa baki ya maye gurbin bawan Allah suke cutar da shi ashe shi yasa ya canza lokaci guda yake shigar masu kuɗi insha Allahu sai asirin su ya tuna haka kawai ta ji tana son ta kuma ganin hada don ta kwantar masa da hankali sannan matukar suka fita daga cikin gidan nan zata raka shi har gidan su Umar don ya hukunta shi Umar shi ma tun da aka komar da shi cikin ɗaki yake tunanin nan wato ita bibiyar ta yi aka kamo ta aka kawo ta cikin gidan nan tabbas zai so ya ganta don ya ji dalilin ta na bibiyar Hajiya Rahina har ta kawo ta wannan gidan Dare mahutar bawa yayin da wasu suke ganawa da su wajen bauta masa, a wannan lokacin Umar yana kan sallah yana addu'a bayan ya idar da sallar nafila da yayi. Jin motsi ana taɓa ƙofar ya sa shi yin saurin duban wajen. Nur ta shigo ita ma idanuwanta na kansa. Da sauri Umar ya janye idanuwansa yana kawar da kansa gefe tabbas tun sanin da yayi yi Nur baya son kallon idanuwanta saboda yanayin da suke. Sallamar da ta yi cikin sanyin murya ita ce ta katse masa tunanin da yake amsa mata sallamar ya yi yana mai duban ta yayin da zuciyarsa ke bugawa da sauri da sauri. Nur zama ta yi daga gefe tana fuskantar fuskanto wajen da Umar yake zaune kafin ta fara magana ina son na yi maka tambaya amma don Allah ka gaya min gaskiya Umar ba tare da ya kalle ta bai ce ina jin ki tambaye in har na sani zan faɗa miki Nur da Nisa ya ce ina son sanin kai ne Umar ko kuma kai ne ɗaya sannan me yasa wannan matar ta tsare ka a cikin wannan gidan take amfani da mai kama da kai please ina son sani don abin ya dame ni a zuciyata Umar ba tare da ya kalli Nur ba ya ce ke ma ina son sanin me dalilin ki na zuwa gidan Nur ta ce zaka ji abin da yasa na zo amma ka fara gaya min tunda ni ce na fara tambayar ka Umar da har sai gaya Nur gaskiya amma sai ya ga to akan me zai bayyana sirrin su wannan daga shi sai Haidar suka san gaskiya dan ya canza magana da cewa ni suna na Haidar kuma ni ɗa ne ga Hajiya Rahina wato matar da kika gani dalilin ta na kama ni ta tsare ni anan kuma shine ban sani ba wanda kuma take amfani da shi shi ma ban sani ba Nur ta ta ja ajiyar zuciya tana hamdala ga Allah a cikin zuciyarta tabbas Hajar shine zaɓin zuciyarta wanda take so ba Umar ba cikin nuna alamar tausayi Nur ta ce lalle wannan matar bata da imani ni ma ban yi mata komai ba ta sa aka kawo ni kawai daga gani na a cikin unguwar nan Umar ya kalli na sannan ya ce kuma na ji ta ce bibiyar da kike da alama wani ne ya sa ki aikin mu. Nur ya ne sa sanin ta kauda kanta gefe tana magana babu wanda ya sa ni ce na sa zuciyata nan ta kwashe komai da haduwarta da Umar da kuma yadda suka dinga faɗa ta shaida Umar ɗin wanda ta yi zaton Haidar ne. Murmushi Umar ya dan jin yadda take bashi labarin kansa duban ta yi sannan ya ce kenan kin san Umar din sosai. Nur ta gyara zama tana cewa na san sosai har gidansu na sani kuma duk lokacin da muka fita daga cikin gidan nan zan raka ka har gidansu. Umar kallonta yayi ya yanda ta dage da take magana a kansa iya gaskiyarta. Kafe ta da idanuwa yana kallonta duk da ta rame ta danyi duhu take tuno da izzarta da kuma rashin kunyarta. Da sauri ya kai da ya kau da kai daga kallonta kafin ya ce mata.